An ƙaddamar da makon kula da lafiyar mata masu ciki da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a jihar Niger. A ƙarƙashin wannan shiri dai za a ɗauki tsawon mako guda ana baiwa yara allurar rigakafin cututtuka da kuma baiwa mata masu juna biyu kulawa ta musamman. Dr. Ibrahim Tifin babban sakatare ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi ƙarin haske akan shirin da suka yi game da wannan aiki na rigakafin. na biyu game ga wannan gangami da ake yi na makon tana da lafiya mata masu juna biyu da yara yanzu akwai sinadarin vitamin a wato wani sinadarin da ke kare abin da karfin idon yara kasan ayin mai ciwon bakon doro yakan makatar da yara to yanzu wannan yakan zama kamar rigakafi yanzu nan an dai na alama ma duk jihohi amin da eh, eh, kananan eh, hukumomi guda 25 ana nan ana ruwan ne yanzu da duk ma an ba su da haɗin baki su unicef da who duk suna yi yanzu da rigakafin da aka saba yi da gidan soro wanda aka sa magani duk dai ga sunan da muka lissafa. Shi ma dai darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yabagi Aliyu ya yi karin haske akan cututtukan da za su baiwa rigakafin a wannan karo. Muna da sinadarai da yawa ne da za a bada abin nan. Akwai na farko akwai sinadarin vitamin A wanda yake yake taimakon gina jiki da kuma eh, yi amfani da ido. Na biyu kuma akwai maganin macijin tsutsan ciki wanda za ba yara kamar har da wanke hannu menene muhimmancin wanke hannu ta wanke hannu ai ka san idan zaka ci abinci in baka wanke hannunka ba baka san irin da tinda inda hannunka ya shiga ba saboda sai ya sa muka ceto to a dinga gargaji cewa a wanke hannu sosai kafin a taba abin da za a ci ko kuma a taba abin da za a ba yara su saboda kada a kwashi abubuwa da za su ba da eh, rashin lafiya. To matan da sun halarci bikin kaddamar da aikin rigakafin ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Suna na hafsa muhammad na gode na ji na farin ciki kuma allah abin da saka da alheri allah kuma ya kawo lafiya da muka zo nima amma yana da amfani shi wannan rigakafi eh yana da amfani ma saboda kare lafiya ne ai kuma yaranka zai sa ƙwaƙwarin ilimi zai sa ƙawon idanuwa zai sa ƙwarin ƙawuwa komai daidai ne na zainab duka biyu sun samu ya kika ji da suka na ji daɗi kula da lafiyar mata da yara dai na ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da ke taimakawa wajen ci gaban ƙasa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya